Masu saurare Assalamu alaikum Abdulrahman Gamba Ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen Hausa na Radio France International. A cikin shirin wannan makon za ku ji martanin hukumar kwallon kafa ta Najeriya biyo bayan gazawar kasar ta samun tikitin shiga gasar can a baɗi. Sannan za mu leƙa jihar Kano domin jin yadda aka kammala gasar share fagen shiga kakar Firimiyar Najeriya. karamar tawagar super eagles ta najeriya ta gaza samun shiga gasar cin kofin afirka ta 'yan wasan da ke taka leda a gida wadda kasar kamaru za ta karɓi bakonci a baɗi bayan ta sha kashi a hannun sparrow hawk ta togo da jimillar kwallaye 4 da ko da yake najeriya ta zira kwallaye biyu a ragar togo a karawar da suka yi zagaye na biyu a karshen mako a birnin lagos amma hakan bai kai ya cire wa kasar kitse a wuta ba lura da cewa togon ta zazzaga mata kwallaye hudu da daya a wasan su zagaye na farko a birnin lume dr muhammad sunusi shine sakatare janar na hukumar kwallon kafa ta najeriya eh, kamar dai da kai sani zamana na dan najeriya da kuma zamana na babban magatakardar kwallon kafa ta najeriya mun yi bakin ciki kwarai da gaske da wannan fita da muka yi ga wannan wasa wanda togo suka fitar da mu yan wasanmu da suka je togo an sha su hudu da daya da suka je nan kuma suka sha togo biyu ba ko daya muna neman daya ya zama da cewa mun fitar da su allah bai ba mu wannan nasara ba kamar da sha gaya muku shine shi mutum yana nashi allah na nashi sannan duk da ka so abu in allah ya ce ga abin da zai kasance babu da za ka yi da shi saboda haka mun san da cewa ba kullum za ka ci nasara ba duk abin da Allah nufa zai faru shi zai faru amma ba mu ji daɗi ba zama masu gudanar da kwallon kafa da kuma zama mu na 'yan Najeriya na cewa mun fita daga wannan wasan. To dakta 'yan Najeriya za su so su ji kowane mataki kuke ɗauka daga ɓangaren ku don ganin cewa irin wannan al'amari bai sake aukuwa da Najeriya ba nan gaba. To Malam Abdulrahman da dai aka saba shine bayan an yi wasa an kare za mu jira mu ga rahoti. daga su waɗanda suka yi shugabancin wannan eh, wasan watan su koci-koci ɗin da kuma su ma'aikatanmu da muka aika don saboda su gaya da abubuwan da ke faruwa bayan sun aiko report ɗinsu za mu aika ma technical committee su karance shi in suka karanta sannan duk abin da suka fita da su mu sai mu zanna mu tattauna kan shi mu aika masu ah, tim din. don su yi gyaran da ya kamata su yi gyara ah, in kuma akwai wani abu wanda yake mu ya shafe mu wanda ya kamata mu kamu mu yi gyara sai mu diba mu tabbatar da wannan gyaran mun yi shi tsohon kocin najeriya da ya lashe mata gasar olympics ta 1966 wato bonferejo na cikin waɗanda suka kalli wasan kai tsaye a birnin na lagos ya kuma bayyana mahangarsa kan dalilin da ya hana najeriya zura kwallaye da dama a wasan well uh, togo have very tall defenders they could hit the ball Ƙasar Togo na da 'yan wasan baya masu tsawo sosai da ke iya fitar da ƙwallo da bayan an dakota ta cikin gidansu. Shawara ta nan ita ce, tunda ana ganin ɗan wasan Najeriya lamba tara ya gaza tabuka abin da ya dace a gaba saboda yanayin jikinsa. Kamata ya Najeriya ta mahimmanta yan wasanta na gefe da gefe. Hakan zai fi zama barazana ga Togo fiye da bugo kwallon sama. which are more dangerous than bari mu je ga shehu abdullahi mai sharhi kan kwallon kafa a najeriya don jin nashi fashin bakin to ni a nawa ganin sake ne ko kuma raini da shi mai horas da kungiyar kwallon kafa ta super eagles tumbi ya yi wato amama ganin cewa an shiga wasan farko wato sawon farko inda aka yi mana hudu da ɗaya wato bai kamata a ce togo ta samu nasara kan Najeriya har da ci hudu da ɗaya ba a samun farko wato kaga idan aka ce za a zo gida duk wani wahala ko kuma aiki wanda ya rage wa Najeriya dole shi za ta yi domin ta ga cewa ta saka kwallaye guda uku kwallon yanzu kuma ba a cewa wai za a je domin a nemi kwallaye uku ba tare da waɗanda kake bugawa da su sun nemi su ma su saka kwallo a raga ba kuma wani kuskure da ni nake ganin kamar yayi canjin 'yan wasa har guda takwas a kungiyar kwallon kafa wani abu ne wanda bai dace ba ina laifin a canza mutum ɗaya ko biyu amma dai a canza yara har guda takwas gaskiya yana da matsala sosai to kungiyoyin gasar premier ta najeriya goma sha shida ne dai suka buga gasar share fagen shiga gasar premier najeriya mai taken alan cup wadda aka kwashe kwanaki goma ana fafatawa inda daga karshe kungiyar nasarawa united ta lashe bayan doke alkanami warriors a wasan karshe da ci ɗaya mai ban haushi coach balaniku shine mai horas da kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united da ke buga ajin premier ta nigeria ya kuma bayyana wa abokin aiki na abubakar isa ɗin dago yadda ya ji da wannan nasara to nasara ɗin abin godiya ne ah, kuma ba nasaran kadai ba mu dama kowa kowane club da ta zo nan ta zo ne ta yi gyara mu kuma yanzu na ta wajen wasannin nan mun ga inda za mu yi gyara kafin league ta fara kamar yan wasan ka sun samu kwarin gwiwa tunkara babbar gasa eh yanzu nan dai kam dole wanda mun ga kasawan su muka koma gyara muka koma gida za mu yi gyara akwai wanda kuma eh, yanzu haka already sun riga sun sun samu kwarin gwiwa sai dai dai kawai a ci gaba da training wasu kuma da ke son gyara kuma za mu yi gyara baka fargaba manyan kungiyoyi da zaka tinkare su a babban gasar Najeriya a to mu ma babban team ne ai mu ma babban team ne ba mu sauran kowa mu dai muna da muna premier ai za mu buga da kowa a bangaren kungiyar da ta zo ta biyu wato Elkanami Warriors ga abin da mai horas da ita coach Baba Ganaru ya shaida mana well alhamdulillah da farko dai sai mai Allah godiya da dangin da ka samu kanka wasa ne wanda muka zo gwaji kuma in ka duba tun mu saboda abin da ya faru wancan shekaran kusan duk yawancin manyan yaran sun tafi yanzu muna kokarin ne mu da zamu kawo wani sabon team wanda zai iya mayar da mu zuwa premier league kuma a dukkan alamu ina da cikakken imani cewa tun a yadda muka buga wani competition din zai iya komawa inda a premier league an gudanar da gasar ne kan idanun manyan shugabannin kula da kwallon kafa a najeriya kuma abubakar isa dandago ya zanta da alhaji shehu dukko shugaban hukumar shirya gasar firime ta kasar inda ya tambaye shi ko ina tasirin shirya irin waɗannan wasanni a najeriya tasirin shi shirya dama su club club su samu su shirya duk duniya ana wannan in ka duba ko a europe kafin a fara gasar wasa kowane shekara za ka ga club wasu kamar su manyan manyan club sun tafi america wasu sun je china wasu sun je abin suna bugawa saboda menene nan ne suke samu su shirya kansu nan ne suke samu su kara bunkasa wasan wanda ba sa masu kallo su kalla wanda nan da ake samu a ba yara matasa dama a gwada su a gani ko za su iya shiga ita ainihin babban gasar su ta hakiya kan ana wajen ayi saboda wannan ba karamin wasa ne ba kuna me da me kuke lura da shi a irin wannan gasanni da ake eh muna duba mu gani yawanci muna muna ƙara ƙara ma kulabun ƙarfin gwiwa cewa su ba yara dama yaran da watakila an fara gasa ba su ba su sasu ba amma in suka sasu a nan wajen tunda wasan wasan gwaji ne za su iya gwadawa su ga cewa su yi daidai sai kuma ka cewa daga nan za su samu su shiga su shiga gaba ka gane kuma kafin a fara wasan kowa ya gyargije kowane club sun gyara sun ga mistake akwai abin da suke koya daga irin wannan koko sai dai su su koya daga sama su koya abin da muke amuriya amuriya gaba Abubakar Lawan dan wasan kungiyar Nasarawa United ne da ya samu kyautar dan wasan da ya fi zura kwallaye a raga. gaskiya na yi matukar farin ciki saboda abu ne na farin ciki a ce wajen teams guda goma sha biyar a ce yan kwallo sun fi ɗari da wani abu a ce kafi kowa zura bol a raga so Allah ubangiji ina ƙara godiya a gare ka kuma na yi matukar farin ciki domin Allah ne ya bani ba ni na bawa kaina ba kamar kwallo nawa ka zira ne na zura kwallo hudu a raga kamar wani dabaru kai amfani da su ne <laughs> to ka san ai dabaru irin na yan bala'i kowa yana da nashi take wani lokaci kai baka samu ba wani lokaci kai Allah ya baka sa'a eh, kamar wacce kwallo ce tafi baka sha'awa ko tafi burge ka gaskiya ball da tafi burge ni kwallon da muka yi da Rivers United wanda suna cin mu 1-0 77 minutes tsora minti goma a tashi na zura ball din a cikin raga gaskiya na fi farin ciki da wannan ball din sosai Sharif Rabiu a shi shine mashirin gasar kuma abubakar isa dago ya tambaye shi kowane tasiri gasan ke yi ga 'yan wasa masu tasowa wasanni ne na share fage duk kungiyar ta za ta buga wato kakar gasa wasa ta wannan shekarar to yana da mahimmanci a shirya musu irin waɗannan gasoshin don su fahimci inda suke da wani matsaloli da kuma inda suke da buƙatar su gyara inda kuma za su ƙara ƙarfin su ƙara wannan shine dalili na shirya wannan gasa kuma na imani ga dukkanin alamu da kuma yadda mutane suka karɓi gasar da kuma sauran ƙungiyoyi na ƙasar nan da suka karɓi gasar har da ma afirka ana magana akan gasar kaga kwalliya ta biya kuɗin sabulu yanzu misali wannan gasa da aka yi me tasirin ta ga 'yan wasa masu tasowa akwai kungiyoyi waɗanda ba sa buga wato ajin ƙwararru na ƙasa wanda muka haɗa sake kira kano selected wanda sakamakon wannan wasanni da suke da waɗannan ƙwararrun 'yan wasa da kuma ƙungiyoyi manya da suke bugawa a ƙasar nan ya sa mun samu shigar da 'yan wasa zuwa wasu ƙungiyoyin guda biyar sun kai su biyar 'yan wasa to kaga an samu ci gaba. Tuma saurare a nan shirin zai dasa aya a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa Radio France International musamman abokin aiki na Abubakar Isa ɗan da gode taimaka wajen haɗa wannan shiri. Ni Abdulrahman Gamba Ahmad ke cewa mu huta lafiya.